shugaban najeriya muhammadu buhari ya tafi kasar ingila domin yin hutu na kwanakin aiki guda goma kuma tuni kamar da sanarwar da malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatinsa ya sanya hannu ya ce mukaddashin shugaban kasar najeriya zai zama mataimakinsa Profesa yemi osinbajo wanda zai rike ragaman mulkin kasar har lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya dawo. Wannan tafiya dai tuni ta fara kawo cece kuce tsakanin 'yan siyasa waɗanda wasu suke ta zargin cewa maganar kiwon lafiya ce shugaba Muhammadu Buhari zai je ba wai maganar hutu ba kawai. Yayin da waɗansu ko suke cewa ai sha'anin aiki tsari ne na duk abin da mutum ya ga dama ko lokacin da ya ga dama ɗaukar hutu zai iya ɗaukar hutu ya je bisa ga dokokin Najeriya da kuma da kundin tsarin mulkin na Najeriya ya tanadar. To akan haka ne na tuntuɓi Malam Garba Shehu wanda tun farko shi ne ya rattaba hannu a wannan sanarwar domin in ji ƙarin haske dangane da matsayi ko dalilan da za su kai shugaban Muhammadu Buhari ƙasar Ingila idan ba hutu ba ne kawai. Ah, ne eh, dama ne ba za a faɗa ba, shekarun baya ma ba ce aka ya mutu ba, ai wannan ba abin mamaki ba da an faɗa kuma shi mutum da jini a jikinsa shi ya fi karfin a ce zai yi rashin lafiya amma mu dai a iya sanar hutu ya dauka a ka'idar aiki na ofis hutu kwana talatin shekara zai iya dauka gaba daya zai iya tsibbanta shi ba muhammadu buhari ya dauki kifan biyar kwanakin baya yanzu gashi ya zo zai ɗauki kwana goma saboda haka ko na sun ya yi bai gama ba nan gaba ƙarshen ta zai sake ɗauka yadda yake so. A daidai lokacin da ake ta kwama ala ta siyasa baka ganin kamar ya bar baya da ƙura da yawa ya kamata a ce yana nan domin ya daidaita rigingimin da ke ta tasowa. A'a wannan ya nuna maka ma a hankalin sa kwance ke ba abin da ya hana shi bacci ba abin da ya hana shi gudanar da aiki wannan duka yaniya da ake yi ba inda za ma'anar wannan hutun ke. Yanzu da yake Osun Bajo ne zai ci gaba da gudanar da al'amuran mulkin ƙasa akwai waɗansu sharuɗa da aka aka shimfiɗa ko kuwa a'a eh, abu ne dai da aka saba duk wani aiki da shugaban ƙasa zai yi shine shi ma mataimakinsa zai iya yi. ba sharafi sharafi tsarin mulki tsarin kullun tsarin mulkin Najeriya shine sharafi a kansa kan kowa saboda haka inda ya bi tsarin mulki ya ba wani magana ko wani sharafi Malam Garba Shehu kenan kakaki a fada gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi bayan da ya rataba hannu a sanarwar da ke cewar shugaba Muhammadu Buhari zai yi kwanakin aiki guda goma na hutu a ƙasar Ingila. yayin da mukaddashin shugaban kasa a yanzu shine farfesa yami osin banjo wato mataimakin shugaban kasar umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria.